Bismillahirrahmanirrahim. Bagar fata. Babi na goma sha tara. Waye likita? Ni a iya zaman mu da ke baki taɓa ba mu labarinsa ba. Amma dai na fuskanci kamar da wani abin da ke damun damunki. Share hawayenta ta yi tare da kallon Salma. Sannan ta soma ba ta labarin AK tare da irin halaccin da ya musu da komi. Mayar da numfashi Salma ta yi sannan ta ce, Kwarai na ji kuwa mama tana ba wa ummanmu labarin irin abin da ya mata. Amma Faltum kin yi kuskure babba ba ƙarami ba. Ta yaya za ki yi sake har wannan abu ya faru? Yanzu kina kallo na na fi ki komai amma ba ni da wanda ke zuwa wajena. Yaya fanna ma sai yanzu Allah ya kawo mijin, amma ke har ki samu sannan ki mai iskanci. Ni wallahi inda zan gan shi da ni zai aura baki ba. Cikin wani irin sauri Faltum ta kai wa Salma duka tana kuka. Tashi ki ban wuri shegiya wallahi kin ja ba zan ƙarasa baki labarin shi ba. Gwalo Salma ta yi mata ta fita a guje. Kifa kanta ta yi a filo tana wani irin sakin numfashi tana lumshe idanuwanta. Tana hasko abubuwan da suka shuɗe a baya. A da duk wanda ya santa ya santa mai raha da sakin fuska. Amma tun da likita ya shigo mata rayuwa komi nata ya sauya. Hatta mama a yanzu zuba mata idanu tai domin yanzu abu kaɗan ke saka ta kuka. Ga yawan ƙunci da zaman kaɗaici wanda ta zaɓa wa kanta. Domin ta samu damar zaman tunanin shi wanda kullum da shi take kwana take tashi. Washe gari Asabar ba su da makaranta saboda haka tun wajen sha biyu suka shirya ita da Salma. Za ta raka ta gidan kakansu marigayi Alhaji Hashim mai anguwa. Da tare da Asiya za su tafi, to kwana biyu Asiya ba lafiya, ciwon ta ya tashi. Sakamakon sanyin da ya fara kawo kai. Kwalliya ta yi cikin bakar baya sai ta ɗauki farin mayafi ta sanya suka kama hanya. Bayan sun yi wa su mama sallama wajen sha biyu da rabi suka isa. Tarba mai kyau Faltin ta samu wajen yayin mahaifiyarta maza da suke zaune a cikin gidan. Bayan sun yi sallah sun ci abinci Hafiza ɗiyar babban yayan su mama suka kai su gidajen yayyen mama mata. Waɗanda suka yi ta ba wa Faltum kyautar kuɗi da abubuwa. Ba su dawo ba sai wajen sallar magariba. Shi ma don Baba Hassan ya dawo gida ne ya tarar ba sa nan. Shi ne yake ta faɗa ya yi Salma waya a kansa taho gida. Hakan ya sa suka kamo hanyar gida babu shiri. A daidai layin da za su shigo gidansu ne suka gamu da wani mutum wanda yake ta su a mashin. Ganin su yake bi ya sa Salma ta tsaya har ya ƙaraso. Lokacin Faltum ita har ta kai gida. Gaisawa suka yi da mutumin a mutunce bayan sun gaisa sai yake wa Salma bayanin wai ya ga Faltum ne yake so. Shi ya sa ya biyo su. Lambar waya Salma ta basu suka yi sallama ta wuce gida. Sai da suka ci abinci suka kwanta da yake ranar a ɗakin Faltum za su kwana. Sannan Salma take wa faltin bayanin mutumin ɗazu mai suna Nura. A mamakin Salma sai ta ga faltin ta sanya kuka. A Asis lafiyar ki daga magana kina kuka? Tashi ta daga saman gadon ta kwanta a ƙasa. Salma kada ki kuma min maganar wani namiji domin ni matar Aliyu ce kar ma ki fitar da maganar nan mama ta ji. Ki mun wannan alfarmar don Allah. Tausayi Faltun ta ba wa Salma don haka ta amsa mata da to, sannan ta dawo gadon suka ci gaba da hirarsu. Har barci ya kwashe su. Gombe, Fahad ke zaune a falon AK bayan ya gama saka mai drip kansa sunkuye yana tunanin mai yake faruwa da ɗan uwan nashi ne. Har jininsa ke ƙoƙarin hawa. Cikin wannan lokacin ne ya ji tarin AK alamun ya farka daga baccin da yake. Lokacin ƙarfe takwas na dare. Da sauri ya tashi ya nufi cikin bedroom ɗin nashi. Zama yana kallon yadda duk ya faɗa ya fayo sai fari da uban hanci. Sannu bro, bara ruwan ya ƙarasa ni zare maka. Limshe idanuwan sai ba tare da ya ce wa Fahad komi ba. Amma ne mamakin abin da yake son ya dame ka har ya sama maka da hawan jini. Don Allah ka bi komi a sannu. Cewar Fahad cikin sanyin murya. ba za ka fahimci abin da nake nufi ba hakanan ba za ka fahimci halin da nake ciki ba fahad wannan baƙar fata tana son kashe ni ko ka san ta gudu ta bar ni ya faɗa muryar shi tana rawa kafin ya soma korawa fahad bayanin guduwar da faltum tai domin shi ya fi zargin faltum gudu tai domin ba ta son shi amma ba ka tunanin ba domin ka ta gudu ba Ni kam jikina yana bani ita ma duk inda take tana cikin matsanancin hali kamar yadda kai ma kake cikin. Tabbas Allah shi ke nuna wa bawa ba a bakin komi yake ba, yau dai ga shi ƙaryar rashin son baƙar fata ya ƙare. Ga shi nan a kanta kana son haɗa kanka da hawan jini. Juyawa Fahad baya ya yi sabida bai son hayaniya mafita yake nema. Faltum ta cuce ni. Ina mata son da bana wa kaina, amma wallahi sai na ci ubanka. Kai na ma tuna akwai wayarta a gidana. Faltum sunanta kenan cewar Fahad cikin tunani. Fatima Ali ya faɗa yana zara ruwan da kansa ya miƙe ya shirin. Domin ya watsa ruwa. Ya ma tuna akwai wayarta a gidan gonar shi sai dai kuma baya tunanin fa zai same ta a can. Sabida rabon da ya je gidan har ya manta lokacin saboda yanzu duk wata harka da matan banza ya tsane ta ya tuba. Sabida haka ya sa komi da ya shafi rayuwarsa a da ya rabu da shi, hatta ga Gabash abokinsa da ya kira sa ya zazzage shi, ya kuma ce kada ya kuma kiran shi domin shi yanzu Allah ya shirye shi. Ya gane rayuwar bariki ba ta da riba, sai faduwa tare da zubar da mutunci da kuma zunubi wajen Allah. Gadon ya shiga toilet ya sa Fahad ya gyara mai gadon ya fita yana ƙoƙarin fita suka ci karo da Abbi, wanda ya goya hannu a baya yana sintiri. Da sauri Fahad ya dubi Abbi tare da cewa, Ka kwantar da hankalinka abi duk ba wata matsala ba ce akan soyayya ne ciwon. Kuma hannun shi abi ya kama suka sauka ƙasa. Falon shi ya saki hannun Fahad sannan ya dube shi. Duk duniya idan ka cire inna ba ni da kamar Aliyu. Wace ce wannan yarinyar? ‘Yar waye da ɗana ke son kamuwa da ciwo saboda ita? Shinkuyar da kai fari ya a ƙasa sannan ya ɗago ya kalli Abbi tausayin tsoho ya bashi. Babu abin da Abbi bai musu ba cin su shan su karatun su shi zai musu aure. Tabbas yana da alhaki idan ya bari rayuwar Ali ta salwanta sabida mace. Haƙiƙa kwanakin baya da Inna take bashi labarin sihirin da aka yi wa Ali a kan kada ya yi aure, abin ya taɓa shi. Wannan dalilin ya sa a yanzu shi ma yake matuƙar farin ciki da ya ji zai yi aure. Abina na ina zuwa, ya faɗa cikin sauri. Kama hanyar ɗakin shi ya yi. Gaba ɗaya Fahad ya gama birkita ɗakin shi amma bai samu wannan takardar da mai gadi ya bashi kwanakin baya ba. Zufa yake sharcewa tsabar fargaba ta saka jikinsa har rawa yake yi. Sabida ya gama tabbatar da wannan saƙon na Aliyu ne ba nashi ne ba. Domin shi bai da wata budurwa sai wacce zai aura, ita ko ko ɗazuma sun yi waya da ita lafiya ƙalau. har ya fidda ran samun ta yana ƙoƙarin juyawa ya ga wandon jins ɗinsa ya faɗo ƙasa. Da sauri ya sunkuya ya ɗauka yana zura hannu a aljihun wandon ya ɗauko takardar duk ta ture ta yage. Mayar da numfashi yana mai hamdala ga sarki Allah. Domin a ɗazu ya gama cewa mai wanki ya zo ya haɗa kayan. Gyara komai ya yi sannan ya fita daga ɗakin. Har yanzu Abi yana faman sintiri a falon shi. Cikin natsuwa Fahad ya sallama tare da isa gaban Abbi, yar na kana ya miƙa ma Abbi wannan takardar. Zama Abbi yana nazarin rubutun cikinta kafin ya gama karantawa ya saki ƙarfar ajiyar zuciya. Abbi tun watan da ya wuce mai gadi ya kawo min ko da na duba ban gane komi ba sai na aje ta. Wallahi na manta da ita kuma bayan lokacin duk na bada wankin kayana amma ikon Allah ban haɗa da wandon da takardar ke ciki ba. Sai ɗazu nake cewa mai wanki ya zo ya ƙara haɗa wasu kayan, ka gada da tuni an wanke da ita. Na gama tunanin yarinyar ce ta bada wannan saƙon, sabida da na tambayi mai gadi a wancan lokacin wacce ta basu sai ya ce min wata baƙar yarinya ce budurwa. Ka duba daga ƙasa an saka Alfat, to ina zargin Alifati take nufi. Fahad ya ƙara zancen yana sakin murmushi. Ajiyar zuciya Abbi ya ƙara saki. Ina eh, gani ba damuwa, gobe insha Allah da kaina zan ɗauki babanku Hamza mu wuce can nan ta jirgi. Ga kwatance nan komi ba zai gagara ba, amma filis ka rabu da sanya ta shirmansa. Kada kai masa wannan maganar, fen ɗin da yake ji a kan soyayyar ta ma, ai darasi ne na ya san komai ba a samun shi cikin sauƙi. Musamman ma shi da ya raina baƙar fata. Dariya Fahad ya yi, Abbi wallahi auren wannan yankin fa akwai wuya. Da ma ka sakar mai ya ta zarya tsakanin Borno da Gombe, ka san Allah sai ya yi rama. Domin ina zargin yaren Kanuri ce, ka san aurensu ba sauki. Shi ma abu Dari ya yi sannan ya ce, haka ne, ka bari na je na yi magana da iyayenta. Daga bisani duk wata al'ada na sakar mai don gidansu ya ji idan da daɗi. A wannan karan sosai fahar ya dara hira suka ci gaba da yi har zuwa wani lokacin. Sannan suka yi sallama. Washegari da wuri Abba sammako gidan Inna. Tana zaune tana lazumi ya iske ta bayan ta shafa suka gaisa sannan Abba ya soma wa Inna bayani. Akan komi na al'amarin Aliyu. Sai da ta gama ji tsaf sannan ta ɗaga hannu tana zuba godiya da kirari ga sarki Allah. Fuska fal annuri take duban abu shi ma wanda yake ta faman sakin murmushi da alama wannan aure na ɗan nashi ya faranta masa. Kai amma Babayo na ji daɗi matuƙa. Allah ya yi wa wannan yarinya albarka ya kuma sa a komi cikin farin ciki amin. Sannan abu na gaba ina son wannan magana ta tsaya iya mu ban ce a gaya wa bare ba alabashi idan an tabbatar da auren sai a haɗa bikin da na riƙayya da na fahat a huta gaba ɗaya. Dariya Abiya yana kallon inna wacce sauran kaɗan ta miƙe ta saki rawa. To Allah ya kai mu inna, ai bikin su ba zai wuce nan da wata guda ba, su kuma kin ga ban san shirin su ba. Amma ba komai za mu je musu da hakan, Allah ya sa dai ba a yi mata miji ba. Bara na je ne wanka kafin nan Hamza ya shirya, zan sanar da Asiya duk abin da ake ciki. Da sauri inna ta katse shi har tana tari. Kul ba bayo, ban aminta ka gaya wa matarka ba, domin ba ƙaunarku take yi ba. kai ka san gwaramar da na sha kafin daidaiton komi cak ya dakata yana kallon Inna cikin rashin jin daɗin abin da ta yi domin baya jin daɗin yadda take wa matar tashi. Ina laifin wanda ke son ka yake tattalin ɗanka. Maganar Inna ce ta dawo da shi daga duniyar tunanin nashi. Ba ta son ku, fuska biyu ce da ita. Shi Aliko ya san dafinta, komai da ka gani na duniya Allah ke yi wa bawa. sai dai akwai silar faruwar al'amarin. Komai sai da ta zayyane wa abu na abin da yake faruwa wanda bai da masaniyar shi sannan ta ƙare da cewa shi Ali kuma ya ce kada a nuna mata a bar ta da halinta akwai lokacin nadama. A mamakin Inna sai ta ga abu yana share hawaye yana furta kalmar. Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihin raji'un. Kafin ya ɗago idanuwan shi ya zuba mata. Inna mai mutane ke son zama ne mai ne wa Asiya. Idan ban da alkhairin da nake bin ta da shi kullum rana amma shi ne take ƙoƙarin tarwatsa min rayuwar ɗana ɗaya tilo, wanda duk duniya shi ne sanyin idaniyata. Mai na rage ta da shi, dukiya take wa, wallahi ni mai iya mallaka mata rabin dukiyata ne ba tare da na damu ba. Kin san girman Allah inna ni kaɗai na san a halin baƙin cikin da nake ciki. akan auren babana kusan kullum a da idan ne mai maganar sai ya hau ƙunci ko ki ga ya kwanta ciwo irin haka ya sa na daina yi masa maganar amma sai na ɗora idanu a kansa tun daga zuwa aikinsa har komi ina bincikinsa. kwatsam aka kawo labarin ya gina gidan gona ana kai masa 'yan mata cikinsa na ranar da na ji labarin ban iya bacci ba shine dalilin da ya sa na daina sakar mai fuska A shafin da ya wuce akwai inda Ali yake mamakin yadda Abby ya sauya mai har yake tunanin mai ya haɗa su. To ba wani abu ba ne ya jawo hakan face binciken da abin ya akan lamarin ɗan nasa. Har Allah ya sa ya gano inda ya dosa. Ban faɗa wa kowa ba, haka shi ma ban nuna mai ba. Sai dai na rage shigewa jikinsa, na tattara na bai wa Allah komai. Ana mai saukar Alƙur'ani, ana sadaka, na dogara ga Allah. domin shi da ya ban shi shi ya san mai zai mai ban nemi wani ɗan duba akan ya duba min ba domin na san da cewa Allah baya ba wa bawansa wani abin farin ciki a rayuwa face sai ya jaraba ka to na ɗauki lamarin Ali a matsayin jarabawa da kuma ƙaddarar Allah a kaina wannan dalilin ya sa kika ga ban taɓa gaya miki ba sai abu na gaba don Allah inna in dai akan Ali ne kada ki kuma ɗauko wani ɗan duba wanda zai yi ba saja da malamci domin ya yi miki bincike a kan wani abu wanda bai fi ƙarfin Allah ba. Domin duk wanda ya je wajen ɗan duba a kan a duba mai wani abu sallarsa ta kwanaki arba'in ba za ta karɓu ba. Sabida haka in na ku dinga tantance istikara da kuma duba. Shi ma Aliyu ya dai biki ne domin ya ku fita daga rikicinki, amma ba don ya yarda da abin da shi alaranmu ya faɗa mai ba. Domin inda ya yarda da ba zai ƙi gaya min ba. Da sauri inna ta ce, kwarai kuwa, domin ga rubutunsa nan da aka ce ya zo ya karɓa kusan wata guda ya ƙi zuwa. Lallai yaron nan ɗan duniya ne. Wato bin mu yayi da to ba dan ya yarda ba shi yasa da na ce a gaya maka ya ƙi yarda. Ai kam sai yanzu na yarda. Da ba dan ita Asiyan ta gaya mai wannan maganar ba da ba zai ɗauki fushi da ita ba. Wannan maganar da Mamsi ta gaya wa Ali a lokacin da ta zo falo ta tarar yana gaya wa Abbi labarin Fatima. Kun san lokacin ta ce kada ya ɗebo musu abin kunya. To wannan maganar ita kaɗai ita ta ɗora wa Ali tsanar mamsi da kuma janyewa daga lamarinta. Domin duk masoyi na gaskiya baya maka fatan masifa, amma ba wannan maganar ɗan duban ce ta saka ya haka ba. Domin shi tun a lokacin ma ya watsar da maganar a wajen. Ƙwarai kuwa inna na san Aliyu ba zai yarda ba. Domin duk wanda yake yarda da maganar ‘yan duba, to fa a kullum imaninsa ragagge ne. Bawa bai isa ya hana bawa abin da Allah ya ƙaddara masa ya samu ba. Mu ɗauka tun fil azal lokacin auren Aliyu ne bai yi ba shi yasa har itan ta samu galaba. Idan ma hakan ne to yanzu kuma lokaci ya yi. Ko tana tsafi da wuta ba ta isa ta hana ba. Ya ja numfashi. Wannan zamanin inna ɗan bori sunansa malami, boka sunansa malami, ɗan bugun ƙasa sunansa malami, to yaya kenan? malami guda ɗaya ne wanda idan ka je wajensa zai gaya maka faɗin Allah maɗaukakin sarki. Inna ta ce, To amma shi wannan fa sai da ya ce wa aliku ya ɗauro alwala sannan ya fito da Alƙur'ani. Ya so makarantawa sannan ya faɗi fa'idar da ke cikin Alƙur'ani mai girma. Shin shi ma ɗin ya ɗan duban ne? Murmushi Abiye sannan ya ce mata, Ƙwarai kuwa riƙaƙƙen ɗan duba ne mai fakewa da ci da Alƙur'ani mai girma kuma.